alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya ta a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Dan uwa shin ko ka san yadda za ka tura dala ɗaya daga Binance zuwa Binance ba tare da kuma an caje ka ba? Ko kuma ka tura wani adadi na dala wanda yake da matukar yawa ka tura shi zuwa daga Binance zuwa Binance ba tare da an caje ka ba? So idan baka sani ba ka biyo mu cikin wannan bidiyon insha Allahu rabbi zan nuna muku yadda za ku tura dala ɗaya ko ƙasa da haka ma zuwa cikin wata Binance naku ba tare da an caje ku ko cc ba. Sannan kuma za ka iya tura wannan kuɗi ta hanya kusan guda uku. akwai hanyar ID, akwai hanyar phone number, akwai kuma hanyar email naka, sosai wanda ka zaɓa. Don haka idan wannan ne farkon shigo dan uwa wannan YouTube channel na mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka yi mana subscribing sannan ka taba alama ƙararrawa ta yadda idan muka ɗora bidiyon mu YouTube za ta fara sanar da kai. So kai zai bayan ka shigo yanzu naka kamar yadda na ce zan nuna muku. So za ka tafi zuwa support ko in ce wallet sorry gashi nan za ka tafi wallet. Bayan ka tafi wallet kamar yadda za ku gani ga adadin USDT ɗin da zan tura. kamar yadda kuke gani so kai tsaye za ka tafi support bayan ka tafi zuwa support ne so za ka ga balance naka na USDT naka a daidai nan kenan gashi nan so kai tsaye sai ka taba daidai balance dinta ko kuma ka zo ka taba inda aka sa withdraw so dai inda ka taba lafiya launi so bayan ka shiga gashi nan zai fara processing so za mu taba inda muke da balance so kana zuwa maimakon kai amfani da wannan option na farko sai ka zo kai amfani da wannan sending biya email phone number da kuma id so yanzu kai zai za mu shiga option na ƙasa so bayan ka zo a daidai nan idan ka ga dama za ka iya turawa ta email kamar yadda na faɗa muku sannan ko kuma ka taɓa daidai nan gurin zai fito maka da wajen da za ka saka phone number ko kuma binance id ko kuma slash pay id so yanzu misali zan yi amfani da phone number misali so a daidai nan za ka zo ka saka phone number ɗin da za ka tura wa wannan usdt ɗin so idan har da ziran farko a nan dole sai ka sa idan kuma baka sa ziran farko ba so baka da matsala so kai tsaye sai ka zo ka taba max bayan ka taɓa max zai nuna maka sending gashi nan kuma sannan total amount USDT fee ga shi nan za ku ga babu wani fee da za su caji mutum kai tsaye za ka taɓa sending so yanzu ga shi nan USDT sun nuna sun ce sending mode ga shi nan phone number sai kuma to zero kaza kaza kaza za su nuna maka sunan wanda za ka tura kamar yadda kuke gani ga kuma total fee sannan kuma from support wallet so kai tsaye za ka taɓa next so bayan mutum ya taba nex zai kai shi zuwa waje na gaba wajen da za su tura maka mai bi court so ni na yi activating na tom tom friend zan taba shi ne zai bada damar wannan withdraw din ya tafi wani kuma dole sai ka yi requesting na verification code ta phone number ko kuma ta email ko kuma kai amfani da authenticator idan kai activating yanzu slow mu kamar yadda kuke gani ya nuna sosai sufur kuma shi yana tafiya ne instantly baya wani jira ko nan da minti biyu ko uku kana turawa da yaje ne so ga shi nan za ku ga ga wannan shine digital ta transaction din so don haka bara na kai ku zuwa wallet din da na tura wannan kuɗi domin ku tabbatar So kamar yadda za ku gani wannan ita ce Binance ɗin da na turo wannan USDT. Kai tsaye za mu tafi wajen da aka saka wallet. So bayan mun shiga maimakon ku gan shi a nan support so yana zama a kan future. Gashi nan sorry funding. So za ka zo ka taba funding kamar za ka tafi p kenan. So in dai har ka turo a nan za ka ganta ta fayan to nan ina da ragowar daloli a ciki so bara na nuna muku ku ga history ɗinsa so bayan ka zo zaka shiga wajen fe sannan bayan ka shigo gashi nan kamar yadda za ku gani receive 1.3 usd from ga wannan id din shine ya turo min kenan kuma minti biyu da suka wuce so kamar yadda kuke gani gashi nan lokacin 6 da 26 gashi nan So wannan haka ake transaction daga Binance zuwa Binance saboda ya takaita ga waɗanda suke so. Maybe ko ka sa wani ya sai maka dala a Binance kuma kai ma kana da ita mai maybe ko P2P din ne baka iya ba ka ce dan Allah sai mun dala ka turo mu So maimako a tura maka true wallet address so za a iya tura maka ta wannan hanya domin takaita rashin sauri ko kuma takaita rashin samun wannan charges din da za a yi maka idan har kun ji daɗin wannan bidiyon ku daure ku yi min likin sannan kuma ku shiya na wannan bidiyon domin ƙara mun ƙarin gwiwa sannan kuma ku shiya ɗinsa domin yan uwa su masu amfana a nan da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah